Baba dan Audu wai me ya haɗa ka da rumfa ne naga yana takura maka? Ai da mutunci ko kaɗan. To ai shi yasa na tambaye ka saboda naga yana yawan takura maka. To amma dai ka taba mishi wani abu ko? Na taɓa masa rashin mutunci a baya. Oho, ashe kai ka ja rikicin ma kenan. To ai shi kenan ai mu yanzu gaskiya ba ruwan mu sai dai ku karata can. Ya kuke so in yi da wannan mutum don Allah Ai yanzu kawai hakuri za kai ka lallaba shi ku ci gaba da kwana tare da shi. Mutumin nan ba haɗari gare shi. Kamar ya? Jikan samu dawa ne. To yanzu dai gaskiya kan ba mu san yanda za mu yi ba. Ni dai ku raba da shi wallahi. Mu raba ka da shi kuma to ta yaya kenan? Idan ba haka ba wallahi zan fasa kwai. Okay watan kai baka neman sulhu kenan kana so ka fasa kwai ko to shi kenan. A rumfa kana jin abin da baba dan Audu yake faɗa ko wai zai fasa kwai. Ni za ka zo ka roba fiyanci. <laughs> Ayo. <laughs> To, assalamu alaikum mutane na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi bayan shan dariya tare da fatan kuna lafiya albishirinku. ku. Kamar dai kullun yanda ba kwa gajiya da ni to ni ma baran taba gajiya da ku ba a ko da yaushe a kullun ina tare da ku. Ina tare da kai 100%. Ba tare da bata lokaci ba dai wannan karan muna tare da wannan shararriyar website din tamu da sai da data mai suna na batulusoft.com. Ka ji maganar gaskiya. Maganar gaskiyan gaskiya ma saboda in dai siyan data ne mai kyau mai sauki mai daɗin browsing to idan kuka zo wannan website din namu mai suna na batulusoft.com to magana ya kare. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa da gaske nike don haka idan kuna so ku tabbatar to ya kamata ku kulla alaka da wannan website ɗin namu ko ba gaskiya ba gaskiyanka saboda yanda muke sai da data mu mai kyau mai sauki ne sunan website din namu ya kasance na Batulu kowa naka data services kwarai kuwa dan haka idan kuna so ku sai data mai kyau mai sauki mai daɗin browsing to ku ziyarci wannan website din namu kada ku bari a bar ku a baya to ni ma dai abin da na gani kenan dan haka ba tare da bata lokaci ba muna sai da datan MTM 1 gig 210 kwarai kuwa to abu na biyu muna sai da datan Itel 1 gig 180 kwarai kuwa muna sai da datan Glow 1 gig 435 kwarai kuwa sannan shi ma na mobile ba a bar shi a baya ba muna su da datan shi kuma shi ma akan farashi mai sauki kwarai kuwa ba a nan kaɗai muka tsaya ba muna yin data and itime ta wannan website namu da ku iya siyan kati insha Allah akwai kuma cable subscription sannan kuma akwai bill payment akwai kuma result check alhamdulillah sannan kuma muna yin item to cash kuma muna yin abubuwa da dama don haka domin neman ƙarin bayani ku yi magana da mu da wannan lambar ta WhatsApp. A insha Allah haka ma za Ko kuma ku turo mana sakonninku ta email mu kamar haka. babu matsala wannan kuma ita ce nambar mu ta kira ga ta whatsapp ga ta kira kamar dai haka da kuke gani good dan haka a yanzu ba tare da bata lokaci ba a yanzu da kuke kallon bidiyon nan ku shiga gurin comment ko kuma description zan aje muku link din wannan website namu ko ku danna ku je ku register domin ku fara morewa wannan ba sai bata lokaci ba full address din mu shine Bacirawa Kwanar Madugu tsallaken yamma daidai layin sarariyar kuka Kano state na'am dan haka idan kuna so ku sai data ko kati mai kyau mai sauki da duk wani abu da kuka ji na lissafo muku to idan kuka zo na butulu kowa naka data services to magana ya kare da haka kada ku yadda ku bari a baku labari sai kun zo Allah ubangiji mana jagora